studio Karfe biyar da minti talatin a nan ya mai sashen Hausa na studio Kalangu ya so gabatar da labarai. Masu sauraro Asuma na shi nake muku lalai marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku cewa ministan ƙananan makarantu ya bayyana sakamakon jarabawar da aka yi wa malaman makaranta 'yan kwantaragi a watan Juye da ya gabata. A jiya jirgin farko ya ɗaga da ta aikin hashi na Nijar zuwa ƙasar Saudiya. A shirin musamman na yau muna ɗauke da ƙarin bayani a game da yanayin karatun boko na ɗiya mata a jihar Jifa. A safiyar yau ce ministan ƙananan makarantu Dauda Mamadu Marte ya kira wani taron manema labarai inda ya bayyana sakamakon jarabawar bitar sanin makamar aiki da aka yi wa malaman makaranta 'yan kwantaragi a ranakun 15 da 16 ga watan Juye da ya gabata. Minista Marte ya bayyana cewa malaman makarantu 64,540 ne aka yi zaton su yi wannan jarabawar. Sai mu saurari bayani daga gare A jimilla tsakanin waɗanda suke da diploma na jabu da waɗanda ba su ba da shirin makin su ba, a jimilce malaman bogi dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha biyu ne muka samu, inda muka umarci malamai dubu sittin da ɗaya da saba'in da ɗaya su gudanar da jarabawa, inda a cikinsu malamai dubu hamsin da shida da ɗari hudu da arba'in da hudu ne suka yi jarabawar, inda aka samu adadin da suka samu kwatankwacin cikin kashi 91.4 cikin 100. Malamai dubu uku ne da ɗari uku da uku ba su halarci wannan jarabawar ba a cikin malamai dubu hamsin da shida da ɗari hudu da arba'in da hudu da suka gudanar da jarabawar malamai dubu goma sha shida da tis'in da tara ne suka samu maki kashi goma cikin ishirin a fannin faransanci da ma lissafi inda a jimilce suka kai kwatankwacin kashi talatin talatin da uku da ɗigo shida cikin ɗari. Wato ministan kuma ya kuma bayyana cewa malaman makaranta eh, dubu ashirin da shida da ɗari shida da saba'in da shida ne suke da maki daga biyar zuwa tara da digo tasa'in da tara bisa ashirin kwatankwacin kashi arba'in da bakwai da digo uku cikin ɗari malamai dubu goma sha ɗaya da 466 suka sami wato maki daga ɗaya zuwa biyar da da ta wato tara kwatankwacin kashi uku cikin ɗari kenan yayin da malam makaranta 567 suka sami maki wato daga sifili da biyu zuwa tara jihar yamma ita ce ke kan gaba da kashi tara cikin ɗari na nasara a jarabawar. duk wanda suka yi jarabawar wato ta sauransu da waɗanda suka sami maki tsakanin sifili zuwa uku wato bisa ashirin za a kore su daga sha'anin karantarwa waɗanda kuma ke da matsayi mai dama-dama za a ba su horo. Taron Majalisar Ministoci da ya gudana a jiya Alhamis goma ga watan Ut ya mai da hankali akan batutuwa da dama da suka hada da bayanin ministan makarantun sakandare akan sakamakon sharabawar breve da ta bakaloriya da aka gudanar a cikin watan jiye da ya gabata. Maryama Gello Kenda ta hada mana rahoto, Mutar Muhammadu na dauke da fasara. A yayin taron Majalisar Ministoci, Ministan Makarantun Sakandare ya ɗauki magana inda ya yi bayanin jarabawar da aka yi na shekarar bana a fuskar BAPC da kuma bakaloriya, inda ɗalibai dubu talatin da bakwai ne suka samu jarabawar BAPC a cikin ɗalibai dubu uku da inda suka tashi kashi ishirin da da cikin 100 a yayin da shekarar bara suka kai kashi talatin da da hudu cikin 100 A bangaren bakaloriya dalibai dubu goma da ne suka samu jarabawar a cikin dalibai dubu arba'in da biyu da biyu da inda suka tashi kashi 26.6 da shida da shida cikin 100 sana'a a cikin dalibai da suka yi jarabawar bakaloriya a fannin koyon fasaha dalibai 400 da shida ne suka samu a cikin ɗalibai tamanin, Sai kuma a fuskar jarabawar koyon ilimin fasahar ayyuka hannu, ɗalibai takwas ne suka samu jarabawar a cikin ɗalibai tara, Sakamakon adadin jarabawar da aka samu a shekarar bana ba su da wani bambanci da na shekarar bara. A cikin daren jiya ne jirgin farko mai jigilar manyata aikin hashi na kamfanin Niger Airlines ya daga daga Yamai dauke da manyata aikin hashi 'yan Niger su 500 zuwa kasar Saudiya. Jami'in sadarwa na hukumar tsara aikin hashi Umaru Hafizu Muhammadu ya bayyana cewa wasu manyatan su 839 za su dagawa a yau. Wani jirgin wato ya kamata ya daga daidai karfe 1 da manyata 279 yayin da wani jirgin kuma zai tashi da manyata 560 daidai karfe 9 na daren yau. A jiya shugaban ƙasa Isufu Muhammadu ya karbi manyan magabatan cibiyar ƙasa ta nazarin dubaru da kuma tsaro ta Nijar. Makasudin taron shine tabbatar da tsare-tsaren da kuma bita akan ingancin ayyukan da cibiyar ta gudanar. yana kumshe da malaman jami'a da ke wata da ake kira profesor su guda bakwai da aka nada a tsawon wa'adin shekaru hudu a yayin taron su a ranar laraba da ta gabata mambobin cibiyar sun zaɓi profesor tijjani alu a matsayin shugaban majalisar cibiyar da ake kira knes daga ranar takwas zuwa ranar goma ga watan uku da muke ciki gwamnan jihar lak ta kasar chadi ya gudanar da wata gwamnan jihar lak a kasar chadi ya gudanar da wata ziyara aiki a jihar difa a dabara da wannan ziyara an shirya wata haɗuwa tattaunawa wadda ta mai da hankali akan sauƙaƙa al'amuran kasuwanci da kuma tabbatar da tsaro akan iyakokin jihohin biyu a ƙarshen haɗuwar an fitar da wata sanarwa wadda shugaban fadar gwamnan jihar lak adum lemin ya karanta A sauƙaƙa zirga sirgar jama'a da dukiyoyinsu tare da kyakkyawan tsaro, a samar da wani layin sadarwa domin gudanar da leƙon asiri tsakanin yankunan biyu, domin tabbatar da tsaron jama'a, a kuma samar da kayan aiki da za a tsare dukan waɗansu hanyoyi da ake iya kutsawa, a girmama ƙa'idar sufurin kayayyaki da suke da matuƙar haɗari ga kiwon lafiya da ma muhalli, sannan kuma a samar da ƙa'idojin shige da ficen jama'a da kuma jigilar kaya da ma shige da ficen baƙi a waɗannan yankuna biyu a wayar da kawunan 'yan kasuwa wajen girmama ƙa'idar dakon kaya sannan kuma a rinka shirya tarurruka lokaci zuwa lokaci a fannin tsaro A cikin tsarin shirye-shiryen sallar 18 uh, ga watan Disamba wato Sawa Sakula a yau Juma'a jami'an tsaro na jihar sun gabatar da ayyukan uh, wato tsabta a cikin unguwanni da dama a na birnin na Tawa. Kwamandan Basiru na hukumar jandarma a Tawa ya yi wa wakilin Abdullahi Ausuka ƙarin bayani. Mun gayyaci duka sojoji na wannan jiha don saboda mu yaƙi dauɗa da leda a cikin garin tawa kuma duka kowane ya kawo nashi mutane an ka kai kimanin 376 wanda mun kai wannan aikin da motoci da kowa ya bada nashi biyu biyu da kayan aiki da mun ka samu kuma lalle a ga lokacin ga 'yan an ka kewaya za a sanin da an yi aiki kuma za a sanin da lalle mun ba da jan kokari amma ba dan wani mun kai ba dan kanmu don saboda muna da sallah a gaban mu dizi December za mu yin defile na musamman kuma za mu gayyato sojoji na kasashen waje a ko ina to wanda ya yi gayyata ya kamata a tsarda shi a cikin gida mai tsafta saboda a kama girman shi don saboda wannan mun kai wannan aikin kuma lalle mun ji daɗi kuma wannan na farko ne za mu ƙarawa insha Allah Daga ranar tara zuwa sha uku ga watan Utu mako Afirka ne na shaushawa ko kuma allura domin kare yara sabbin aihuwa zuwa 'yan watanni ashirin da kuma mata masu shina biyu daga wasu cutuka da ma'aikatar kula da shaushawa ta kayyade Domin samun kyakkyawan sakamako, magabatan sha'anin kiwon lafiya wato sun shirya wata haɗuwa da kwamitin kula da wayar da kan al'umma. Amadu Hassan jami'in sadarwa a ma'aikatar kiwon lafiya a maraɗi ya yi wa wakilinmu Isufu Shebu ƙarin bayani. aiki ne da ya samu tushen daga taron da shugabannin afirka suka yi suka ce lalle ana yin allurai rigakafin a cikin dakunan shan magani sun yi ya cewa ya kamata a kebe lokaci a cikin shekara wanda za a dauko na hudu zuwa biyar a ce yara an kara musu kuzarin wajen alluran nan ba zama za mu yi ba mu ma daga wajen mu nan babbar asibiti mai yayi muka ce lalle mu cire ku mu mu da babban murya ga al'umma duk inda yara suke uwaye su hiddo su su kai su wajen wuraren nan da za a shawshawan ga to muna iya sani wa'annan cututtuka ne za a yi rigakafin nasu cututtuka da aka saba yin musu magani yau da kullum a cikin dakunan shan magani in ka dauko na babban tari in ka dauko na ciwon dahi in ka dauko na ciwon dusa eh, farar masassara kamar wanda ba su samu ba ko wanda suka samu kuma sun saida muna cira da babban murya ga uwaye a kawo su da a ida musu wannan allurai Wato kun samu ƙarin bayani dangane da aikin shashawa da aka gudanar a Mayahi wato a jihar Maradi a garin Mayahi kenan. A sakamakon saukar damanar bana mazauna anguwar ta gabatiya na birnin Doso na fuskantar ambaliyar ruwa da ke taruwa a wuri daya Al'amarin ya yi kamari sanadiyar ah, faɗuwar ruwan wato ruwan sama masu karfin gaske a 'yan kwanakin baya-bayan nan. Wakilinmu da Hassan ya aiko mana da rahoto wanda Muntar Muhammadu ya fassara. Muna a unguwar ta gabati ne da ke cikin birnin Doso, unguwar da ba a iya shiga saboda ruwa sun mamaye ko'ina. Sani ya ƙaura da iyalinsa yau da ‘yan kwanaki, yana riƙe da helu a hannunsa, yana ƙoƙarin yi wa ruwan da suka mamaye gidansa hanya, sai dai dattin da ta mamaye bakin gidansa ita ce take kamasa cikas. Ga ruwa kwanta bugen ka shi bai san ma mike kuma yan kai mara kuma bin sai illa Allah ma shi ma a taimaka mana a wayar da kan mutane kuma a taimaka kuma a gyara mana hanyoyin mu Sumana shi ya kwashe kayansa bayan da ya ɗauki hayar gida a wata unguwa na aza unguwar tana da wurin zama zamni ba mu zamni ni haya ta ka na ɗauki ɗaki yanzu na yan watannin ne ɗaki na cika damuna ta kama shi na cika da ruwa yanzu duk ya haushe ni ina ɗan ka an koma wata unguwa na nemi wani ɗaki a cewar idde magudanar ruwan da ba a karasa ayyukansu ba tun shekarar 2014 shine umul aba'isan wannan matsala inda ya yi kira ga meri da su kamu su ɗauki cikin gaggawa. ta gatanar da an kawara ta kawo shi gida Alhaji Jibril da Bangai ta tsaya ba a ga kula. To a ko shi an ka gyara da ko ruwa na haita su ba mu unguwa a mutane su zama. Ta Hanyar bi ma ta zan ji daɗi cikin unguwa. Ganin yadda sama take ta ƙara zama shuɗi a 'yan kwanakin nan ya dace a samarwa mazauna unguwar ta gabati da ke da su mafita a cikin gaggawa. yanzu kuma ka isa cikin shirin namu na musamman al'amarin saka iya mata a makarantun boko a jihar difa ya zama wato wani abin daurin kai tun shekaru da dama da suka gabata sandiyar wato matsalar tsaro da jihar ke fama da ita to sai dai tun wani lokaci abin ya samu ci gaba kasancewar abokan hudu suna taimakawa kamar yadda madam madu hajiya bintu shugabar sashen kula da saka iya mata a makarantun boko a jihar wato a difar ta bayyana wa nafisa adamu. karatun 'ya'ya mata dama a kullu yaumi yana tare da matsaloli sai dai alhamdulillah yanzu shekarun nan biyu mun fara wani aiki tare da ban hannun kungiya unicef tana kama ma gwamnati a bisa kan wani program da aka sa nan ake son a gwada wadda ake kira strategy da acceleration de la scolarization de fi na gani yaya ne matattakan da za a dauka don a samu eh, lakwalkin 'ya'ya mata ya bunkasa don ka bisa wannan program kin ne muke tun 2014 an je nan an yi sibilan wasu kominnuka da ake kira komin de convergence guda uku a nan cikin jihar difa a nan ne ake experimentation kin to alhamdulillah wannan dai da aka wara mun ga sauyi a cikin tafiyar da lakwalkin 'ya'yan mata tunda a lokacin gaskiya uwaye kansu bai waye ba ba su gane mahimmanci lakwalkin 'ya'yan mata ba su 'yan matan da kansu ba su gane mahimmanci lakwalkin su ba sun fi son suna gida suna zuwa talla ko suna kama ma uwaye ayyukan gida wannan ya birge su to amma yanzu da aka waye musu kai tunda sai da muka biya ta waye kai da wari muka kwatanta musu da yaran da manyan duka aka musu sensibilization sannan aka fara experimentation to bare dai a rantare mun ga sauyi mun gani da yara lalle tabarkalla kai ba 'ya'yan matan ba har da samarin ba mutane sun gane sun fara kaiwa yaran da dama lakwal kin san gwamnati ta daɗe a cikin strategin ta daban-daban tun daga PDDA ki kama Lozan ki kama babu inda ba a yi zancen lakwalkin 'ya'yan mata ba sai dai yanzu ne aka samu program na musamman don saboda dai a lalle a ba ma wannan abin muhimmanci a san an ciwo kan wannan matsala mu karshen shirin namu kenan na maricin yau a nan muke fatan a huta lahiya.